Media workers face censorship, detention, physical violence, and even killings, often with impunity. Such dark paths inevitably lead to instability, injustice, and worse. Without a free press, democracy cannot survive. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan a jawabinsa na wannan ranar dimokuraɗiyya ta duniya ta shekarar 2022. ya ce ma'aikatan yada labarai suna fuskantar takunkumi ullewa cin zarafi har ma da kisa galibi ba tare da hukunci ba irin waɗannan duhun tafarkin babu makawa suna haifar da rashin zaman lafiya rashin adalci da fiye da haka Idan babu 'yancin 'yan jarida, dimokuraɗiyya ba za ta iya rayuwa ba. Bukin ranar dimokuraɗiyya na wannan shekarar shine karo na goma sha biyar, kuma zai mayar da hankali ne kan muhimmancin 'yancin yada labarai ga dimokuraɗiyya da zaman lafiya da isar da manufofin ci gaba mai ɗorewa. Zakariya Tanko, malami ne a jami'ar koyar da aikin jarida na Ghana, ya yi ƙarin bayani akan muhimmancin wannan ranar. da kuma taken wannan shekarar. Mulkin demokratiya mulki ne wanda ita karfi power ji ture ce yana hannun mutane ne shi waɗanda ke jagoran mutane lalle dole cikin demokratiya ya kamata su ji mutane mutane su faɗi abin da su ma ke da bakin su da za su su faɗi to su yan wasa labarai su ne ido baki da kunnuwan mutane ashe ya kamata a samu wanda da su zo su so suna duba cewa amanan da aka ba su danga mutane ko wane ne duka yake da yake rike da wani iko ya kamata a zo a samu waɗanda da su amince cewa mai shi yana aiki yanda ya kamata ya wasu ma'aikatan yada labarai a nan ghana sun bayyana wa muryar amurka ra'ayinsu game da yadda dimokuraɗiyyar ghana ta ba su damar gudanar da aikinsu da kuma ƙalubalen da yake da akwai sunana abdulhanan adam daga tashar gh1 tv da kuma star fm a karkashin tutar eib network a nan kasar ghana dimokuraɗiyyar a kasar ghana ta manyanta sosai amma in muka duba a bangaren mu a wajen yada labarai a kwanakin nan ma musamman musamman mun samu 'yan jarida da dama suna samun matsala wurin wato aikata ayyukansa inda muke samu wato 'yan siyasa musamman ma wa'anda ke rike da ragaman mulki su ne muke samu suna nan suna kawo muna wani cunkoso a cikin aikinmu in za mu mai da hankali da abin da ya faru da danwanmu a da da yake gidan wato talbisha da kuma rediyo da ake kiransa joy news ya samu matsala sosai a yayin da wani bincike mun kuma samu na dan mu ahmed hussein suhale da yake shi ma aikin bincike yake na jarida da shi kuma aka mai kisar gilla har ila yau ba a samu waɗanda suka wasu aikata wannan mummunar aiki ba sunana salu shaibu sarauta na gidan talabishin gaskiya tv matsayin na dan jarida a nan ghana na ce lalle eh, wannan jamhuriya ta hudu mun samu walwala na yin aikin mu ba tare da tsangwama ba duk da yake eh, ba za mu ce ba ɗaya ko ya tafi daidai ba akwai matsaloli to amma gaba ɗaya idan aka dunkule mun ce eh, alhamdulillahi mun samu ci gaba matuka na faɗan albarkacin baki a ƙarshe isa mai rago jibril abbas ɗan jarida kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya shawarci gwamnati da ta daina musguna kafofin yada labarai kira ga gwamnati da ta daina yawan rufe wato gidajen yada labarai idan wato 'yan jarida suka wato yada labarai da take ganin ba daidai ba ne ya kamata a baiwa 'yan jarida da waton iko wurin ganin cewa duk abubuwan da ke tafiya koko da ke wakana a fannin gwamnati a cikin ƙasa baki da yin haka ina jin zai taimaka wurin ilmantar da al'umma da kuma sanin abin da ke waton gudana a fadin duniya baki ɗaya. Lalle ko kafofin yada labarai masu inci masu zaman kansu masu sanarwa jama'a al'amuran da suka shafe su yana baiwa jama'a damar yanke shawara mai kyau da kuma sa gwamnatoci taka tsantsan wajen gudanar da harkokinsu. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.